Wani labari ya bayyana cewa tun bayan juyin mulki da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazum. Wani labari yana daɗa bayyana cewa ƙasar Algeria ta bayyana cewa da haɗin bakin ƙasar Faransa a yin juyin mulkin da jamhuriyar ƙasar ta Nijar ta yi. Ko menene dalilinsu na faɗar cewa da haɗin bakin ƙasar Faransa a juyin mulkin haka zalika za ku daɗa jin cewa sojojin ƙasar gabon su ma sun gudanar da juyin mulki a ƙasar tasu kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko daga danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nama a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Za ku ji cewa tun bayan juyin mulki da sojojin ƙasar Nijar suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazum. Ƙasar Algeria na daɗa jaddada cewa da haɗin bakin ƙasar Faransa wacce ta reni ƙasar ta Nijar a wannan juyin mulki. Wanda take bayyana cewa ƙasar Faransa kar ta yi wasa da hankalin mutane. sun yi tsatsauran bincike a wannan lamari sun gano da haɗin bakin ƙasar faransa ɗin a wannan lamari na yin juyin mulki a jamhuriyar ƙasar ta nijar dai ba za ku manta ba ƙasar algeria ɗin ta shigo ƙasashen ne guda biyu domin ta sulhunta su tsakanin ƙasar najeriya da kuma ƙasar nijar ɗin da ƙasar faransa To amma daga baya kuma suka fuskanci cewa da haɗin bakin ƙasar Faransa ɗin a wannan juyin mulki kawai tana so ta rirrufe wa mutane ne. Haka zalika za ku sake jin yadda ƙasar Gabon ita ma ta gudanar da juyin mulki a ƙasar. Inda hukumar ECOWAS take bayyana cewa wannan abin da wa'annan ƙasashen Afirkan suke so su yi, suna so su bijirewa hukumar ta ECOWAS. Sauran shugabannin ƙasashen Afirka su sun bayyana rashin jin daɗinsu game da wannan juyin mulki da ƙasashe kawai suke ta yi a ƙasar afirka wanda suke bayyana cewa wannan shine ƙarshen rarrabuwar kan afirka da zai zo a kwanakin nan wanda ita ma ƙasar gabon ɗin ta gabatar da juyin mulki a ƙasar ta gabon wanda a gefe guda kuma mutane suke cewa ƙasar gabon ta gabatar da juyin mulki mai isa sojojin hukumar ecowas ɗin ba su je sun dakatar mata ba Ƙasar Faransa ta fito ta bayyana cewa ita ko kaɗan ba sa hannunta a wannan juyin mulki. Wanda kuma ƙasar Algeria ta bayyana cewa ita da sa hannun ƙasar Faransa ɗin a wannan juyin mulki. Dan dai ƙasar Algeria ta fito ta sulhunta tsakanin ƙasashen guda uku wanda rikici yake son afkuwa a tsakanin ƙasashen. Ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Nijar ɗin da ƙasar Faransa wacce ta reni ƙasar Nijar ɗin. bayan tsauran bincike da kasar ta algeria ta gudanar ta gano cewa da haɗin bakin kasar ta faransa ita kuma kasar faransa ta bayyana cewa ba haɗin bakinta a wannan lamari to allah shi kyauta allah ya kawo daidaito a cikin wannan kasashen guda biyu za ku sake jin cewa kasar rasha na daɗa baiwa kasar nijar ɗin tsatsauran matakin tsaro a kasar ta nijar wanda take tallafa mata da makaman yaƙi. A gefe guda kuma ƙasar Rasha na daɗa jinjinawa ƙasar Gabon ita ma da ta gabatar da wannan juyin mulki a ƙasar. Wanda mutane suke cewa tabbas ƙasar Rasha ba ta son zaman lafiya a cikin wannan lamari. To Allah shi kyauta ku dai ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku ingantattun labarai a duk inda suke a fadin Najeriya da duniya ma baki ɗaya.